malamin da zai gabatar da lakca ɗin kuma shi ne ɗan'uwa abokin karatu aji ɗaya har zuwa matakai ta guda uku ɗin shi ne limamin masallacin yanzu da ke kaduna dr muhammad ahmad baba allah ta'ala da haska su ya mai muwafaka a cikin karatu ɗin yau da ta yi hauwa to allah ta'ala ya samu dace kada mu tsoye ta barin malam da cikin jagorancin zama da gyara السلام عليكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أجلنا الثواب وجنبنا الأعراض السلام عليكم ورحمة الله بركة أول فاتية تشاء كما وجه الهجرة في جمع الله صلى الله عليه وآله وسلم دروس يا أدمي كل العالمين wanda ya dace da sha takwas da watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a manzan Allah sallallahu alaihi na albarka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 إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه منهم أبو بكر الصديق السابق بما وقر في قلبه من الإيمان وعمر معز الدين بقوته وقهره وعثمان ذي النورين الصابر في حلوه ومره وعلي بن عمه وصهره وعلى سائر أصحابه مسابيح الدجا ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta litinin sha tara ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na albarkawa mai tarin albarka a wannan gari na zaria gari wanda ke da tarin dimbin ilimi da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin bayanan da zan gabatar ya sanya mu daga cikin waɗanda suke sauraron bayani su yi aiki da mafi kyawu daga cikinsa yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka ina roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan muhabara mai taken wa innaka la'ala khuluqin azim siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda idan an ce za a yi ta bayaninta wata ɗaya ko shekara ba zai wadatar a tattauna akan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin da yake da shi amma za mu ɗan ɗauko wa'ansu ɗabi'u wanda za su zama fitila haske a gare mu a rayuwarmu saboda shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bautar da mu akan koyi da ɗabi'ansa wanda shi ne dalilin shiganmu aljanna ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ni ikon faɗin daidai ya ba ku sauraro na daidai da kuma aiki da daidai kuma ya tara mu a cikin ladansa Allah maɗaukaki yana cewa wa innaka la'ala khulqin azim lallai kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana kan ɗabi'u mafi ɗaukaka mafi girma wanda al'ummanka za su yi koyi da shi hadisi ya inganta a cikin musnad na abu ya'ala da imamu ahmad الإمام الطحاوي أتكم مشكل الآثار بقى سعد ابن هشام ابن عامر تابعيني دقى تكمكما تالبنا نآئشة لا يقار يداء غريتا يتي أتيت آئشة فقلت نازو وجنا نآئشة radiyallahu anha sai yace ce na ce mata ya ummal mu'minin ya ke mahaifiyar mu'minai akhbirini bi khulqi rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam fa qalat ki bani labari dangane da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam sai ta ce kana khuluquhu alquran ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗabi'u ne na alƙur'ani gabaki ɗayansa ma taqra'u alqur'an wai shin kai baka karanta ƙur'ani ne qawluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan ɗabi'u masu girma mafi kyawu wanda za a yi koyi da shi daga gare ka kultu fa inni uridu an atabattal shi wannan tabi'i sa'ad bin hisham bin amir yace ni ina so na yi tabattuli kame kaina in yi dandaka in bar komai in koma kawai ɗabi'ata kamar mutumin da bayi da sha'awa a jikinsa saboda ina so in ware rayuwata ka cukabinsa don ibada. Qalat sai na na Aishatu radiyallahu anha ta ce masa, La ta fa'ad, kakka kuskura ka aiwatar da haka. Amma karata shin baka karanta faɗin Allah maɗaukaki? da yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira yace wai baka karanta kace masa baka karanta faɗin Allah madaukaki da yake cewa ba لقد كان رب لقد كان لكم في رسول ɗabi'u mafi kyawu abun koyi mafi kyawu ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liman kana yarju ga wanda ke kaunar Allah wal yawmal akhir da ranan karshe wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa wato rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗayanta rayuwa ce wacce take abun koyi ga dukkan musulmi duk musulmi idan ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya tsira a duniya kuma ya tsira a lahira sa'annan wannan mutumin Allah zai ɗaukaka shi a duniya sannan kuma Allah zai ɗaukaka shi a lahira saboda idan ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko khuluquhu ma'a rabbih azza wa jalla dabi'unsa tare da ubangijinsa to wannan shine abun koyi na farko wanda asalin dalilin da ya sa Allah ya samar da ɗan adam a doron ƙasa shine ibada Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da ɗan adam face dan musu bautata mu ma uridu minhum min rizqin wa ma'ujidu ujidu an yut'imun Allah ya ce ba na bukatan arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni akwai ƙa'ida na malaman larabci da usulul fiqh da suke cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umum ziyadatu harfu jar fi siyaqin nakira tufidu at-ta'kid tabbas bana buƙatar arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni inna allaha huwar razzaku zulkuwacin matin domin lallai allah shine mai yawan azurtarwa kuma ma'abuci ƙarfi mai tsanani sai da siga ta mubalaga kenan rayuwar Manzon allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce ta abin koyi ga dukkan musulmi na duniya shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a matsayinsa na bawansa kuma Allah ya zaɓe shi kuma ya ɗaukaka shi sa'an nan kuma ya zama shi ne cikamakon annabawa wanda dukkan halittun Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya kai shi daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya tsarkake shi a ganinsa, Allah ce, ma zagal basaru wa ma tafa. lokacin da ya je miiraji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa idanuwansa ba su yi ƙauyanci ko kuma bai yi abin da zai zama kaman ba ƙauye a gaban ubangijinsa ba saboda duk abin da ya gani Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsarkake zuciyarsa sannan ya tsarkake ganinsa shi sa duk abin da ya gani bai ɗauke mai hankali ba saboda zai je ya yi munajati ne da ubangijinsa dalilin haka anas dan malik allah ya ƙara yadda a gare sa yake ba da labari lokacin da mala'ika jibril ya zo da wata tasa na zinariya sa'an nan kuma akwai ruwan zamzam cike da wannan tasa aka tsaga zuciyarsa aka ɗauko zuciyar aka wanke ta fas saboda zai je ya yi munajati da ubangijinsa shi sa Allah subhanahu Ta'ala ce idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su karkata na ƙauyanci ba hankalinsa gabaki ɗaya ya tattaru saboda zai yi munajati da Allah sa'annan kuma Allah ya tsarkake shi a zuciyarsa ma kazaba Fu'adu ma ra'a zuciyarsa bai karyata abin da ya gani ba sa'annan kuma Allah ya tsarkake shi a malamin da ya bashi ilimi shine mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yace allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi shine ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kuwa wanda ke Allah ya zaɓe shi a cikin mala'iku kamar yadda ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halittunsa wannan yana nuna mana darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'annan kuma hadisi ya inganta a cikin mu'jamul wasif na imamu tabarani mujalladin farko hadisi a shafi na talatin daga abu darda radiyallahu ta'ala anhu ya ce na tambayi na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ya ce sa'altu aisha an khuluqi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalat na tambayi na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta akan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce kana khuluquhul qur'an manzon Allah shi da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ɗabi'unsa ga baki ɗaya alƙur'ani يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ينا فشي دفشن القرآن kuma yana yadda da yaddan alkur'ani bi ma'ana ɗabi'unsa da baki duk abin da ƙur'ani ya yadda da shi to shi ma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yadda da shi duk kuma abin da ƙur'ani ke fushi da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma yana fushi da wannan abu haka imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin adamul mufrad naka haka kuma imamu tahawi a cikin sharhul asa mushkilul asa nasa mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kasance a ɗabi'unsa tare da ubangijinsa ya fi kowa tsoron Allah kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim wa'ansu mutane guda uku suka zo wurin nana aishatu suna tambayan nana aishatu dangane da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ibada alaƙarsa da ubangiji ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai yi azumi kamar ranar litinin ranar alhamis sa'annan kaman sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bi da makamancin haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibada ta azumi sa'annan kuma da daddare zai yi bacci ya rinsa na wani ɗan lokaci sa'annan ya tashi ya yi ƙiyamun laili yana kaza yana kaza wa'annan mutane ka annahum taqalluha kamar sun rena wannan ɗabi'u na alaƙa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da Ubangijinsa sai an ya ce daga yau shi ya dingi azumi tutur ba cin abinci na biyu kuwa ya ce daga yau ya dingi iyamun laili ba bacci na uku kuma sai ya ce shi daga yau ba shi ba wuri. da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya dawo na na Aisha to Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta labarta masa abinda waɗannan mutane guda uku suka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da ya zo ya hau kan mimbarinsa sai ya ce me ya samu wa'ansu mutane suke faɗin kaza da kaza da kaza inni atqakum lillahi wa akhshakum min na fi ku taƙawa kuma na fi ku tsoron Allah ina azumi ina ajiye azumi ina cin abinci sa'annan kuma ina bacci ina tashi in yi ibada sannan wa a wajen nisa kuma ina auren mata annikahu sunnati aure sunnata ce faman ba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata ya ce ba zai yi koyi da ni ba to baya tare da ni kuma baya cikin mabiyana tun a duniya kafin lafiya kaga anan yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan alaka tsakaninsa da ubangijinsa sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana karatun ƙur'ani sahabbai sukan ce mukan ji shi yana fashewa da kuka a cikin wato karatunsa wannan yana nuna alama ta taƙawa, alaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ubangijinsa sa'annan kuma wata rana abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce karanta min alƙur'ani ya ce in karanta maka alƙur'ani alhali gare ka aka saukar da alkur'anin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ina so in ji karatun alƙur'ani daga wani wani na ya fara karatun a lokacin abdullahi dan mas'udin ya ce sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idanuwansa na zubar da hawaye saboda an karantar da shi alƙur'ani ko kuma an karanta masa alƙur'ani aka faɗi ayar da take magana a lokacin da za a zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaban ubangijinsa ya yi shaida ga al'ummansa sai ga idanuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zubar da hawaye sa'annan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa ikhlasi saboda shi ne shugaban masu ikhlasi na duniya ga baki daya kuma da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi koyi da shi wanda in babu shi dukkan ibadar da mutum zai yi Allah ba zai karɓi wannan aiki ba saboda ya ce ala lillahi dinul khalis ku saurara ga Allah ake karkace addini ga baki ɗayan. bi ma'ana addini ga baki ɗayansa ana yi ne domin Allah domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to dole ne musulmi ya yi koyi da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen ibada da kuma mu'amalar da yake yi tsakaninsa da Ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi musamman ya je ya roƙa wa sahabbansa gafara a cikin baki al-gharqab wannan yana nuna alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wato ubangijinsa da kuma ƙaunar da yake yi wa sahabbansa radiyallahu ta'ala anhu sa'annan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alaƙar da yake da shi da iyalansa alaƙa ce mai kyawu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin na na Aishatu da Abu Huraira da Abdullahi ɗan Abbas da Muawiya Allah ya ƙara yadda a gare su da baki ɗayansu Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ya ce fiyayyenku shine wanda ya fi kyautatawa iyalansa kuma ni dinnan sallallahu alaihi wasallam na fi kyautatawa iyalaina sama da kowa a cikin wannan yana nuna ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da iyalansa wato ɗabi'u ne kyawawa wanda nana aisha tu Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce ban taɓa kishin matar da ban taɓa gani ba a rayuwata kamar kishi na ga nana khadija saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai yanka rago ya yanka naman ya kasa ya raba wa ƙawayen nana khadija nana shi ta ce wata rana sai ga halatu bintu khuwailid radiyallahu anha ta shigo gidanmu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zabura ya ce lale maraba da zuwan hala ya zaunar da ita ya yi kaza sai na Aisha aishatu ɗabi'a na mata sai ya motsa mata shine kishi ta ce kai ka ce a duniya babu wata mace sai na na khadija manzon Allah sallallahu alaihi wa yace ta mun kaza ta mun kaza ta mun kaza ta bani dukiyar ta kafin sa sa'annan kuma ga gabaki ɗaya, banda Ibrahim wanda Mariyatul Qibtiyya ta haife shi duk ita ta haifa mun kuma ta taimaka mun a lokacin da mutane suka yi min jafa'i ya za a yi in manta da wannan baiwar Allah har na na aisha ta take cewa me yasa kake damuwa da wata tsohuwar bakuraishiya wanda ta riga ta rasu Allah ya musanya maka da wacce ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kalli na aisha ta ce Allah bai musanya min da wanda ta fita ba ta ce tun daga ranar sai na kame bakina da ta magana akan nana na Khadija radiyallahu ta'ala anha kaga wannan yana nuna ɗabi'arwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga iyalansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi wasa da iyalansa yakan zauna tare da matansa ya tattauna tsakaninsa da su kai wani lokaci ma ya ɗauka kansa ya ɗaura a kan cinyar matarsa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari lokacin da aka yi tafiya aka yada zango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya ɗaura kansa kan cinyan na na Aisha Allah ya kara yadda a gare ta kuma ta ari sarkan wuyar yayarta Asma'u binti Abibakar Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala da zai sauka sai abun wuyan ya faɗi ƙasa raƙumin ya hau kansa lokacin tashi ya yi, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tashi a tafi na na shi ce ban ga sarƙata ba manzon Allah ce a je a nemo Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura kansa akan cinyan Aisha Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ya shingide yana barci. mutane suka zo suka samu sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya ƙara yadda a gare sa suka ce masa kaga abin da ƴakka ta jawo mana yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za mu bar wurin nan ba har sai an ga sarƙar wuya ga lokacin sallah yayi kuma shi ba ruwa abin sai yi wa sayyidina abubakar ciwo a zuciyarsa ya zo da sanda a hannunsa dan karami haka nana shi tuna zaune manzon Allah sallallahu alaihi ya daura kansa akan cinyanta yana shingide na bacci ina bakar ya dinga zunguranta a gefanta a wajen haƙarƙarinta ta ce ina jin zafin zunguran da yake min da wannan sandan amma saboda ba na so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka daga baccinsa in yanke masa jin daɗinsa na ƙi motsawa na haƙura da jin zafin har sai da Allah ya saukar da aya akan taimama abai suka ce wannan ba shi bane falalanku ta farko gidan sayyidina abubakar kaga kyawun ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura kansa akan cinyan matarsa kuma ana wasa da dariya da shi wani kuwa zaka ga a ɗabi'unsa gabaki ɗaya baya da sakewa da iyalinsa sai a lokacin da yake da bukatar su na zamantakewa na aure to kaga wannan abin takeici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da iyalansa har ya nemi shawararsu lokacin da aka yi sulhu da biya kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa sahabbansa kowa ya yi aski saboda an hana su shiga makka kuma gashi aikin umrar ya kawo su bai abin na musu ciwo a zuciya ya za a yi mutanen nan su mu ya kamata a tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa ya je aski aka zauna turus ana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shigo cikin tanti ya tadda ummu salama Allah ya kara yadda a gare ta sai ya ce ina da mutanen ki za su halaka na ce musu su yi aski kowa ya kalle ni ya ƙi yin aski kawai yana kallo na haka kurum sai ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce ya ma'aikin Allah halin da ake ciki ne bakin cikin abin da ake ciki ne ya sa suka ƙi yin wannan abu amma yadda za ka yi ka tashi ka fita ka hau kan dutse ka kira wanzani ka ce maka aski suna kallon ka kaka ce musu komai ka ga me zai faru kaga wannan kyawun ɗabi'a ne wanda ake saukan masa da wahayi daga ubangiji yana bukatar shawaran wani kuma baya bukata amma saboda kyakkyawan ɗabi'arsa da mu'amalarsa da iyalinsa ya saurari ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ya fita ya kira wanzami ya tsaya ya ce a masa aski ana fara yi dukkan sahabbai kowa ya juya wanda ya ba wannan aska suna har suna ji wa juna ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da shawarar matarsa kaga khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli fiyayyanku shine wanda ya fi kyautata wa iyalansa kuma ni din nan na fi kyautata wa iyalaina fiye da kowa a cikinku kaga wannan yana nuna muku cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne wajen iyalansa wani lokaci an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas ahabbu ilayka ya rasulullah kaman yanda amr ibn al-as ya tambaye sai ya ce aisha a cikin mutane wa ka fi so Ya ce na, na aisha Ya ce na ƙara masa tambaya ai a cikin duniya wane ne ka fi so ya ma'aikin Allah sai ce aisha aka ƙara masa tambaya a cikin mutane wane ne ka fi so ya ce aisha aka ce wa minar rijal sai ce abuha siddiqatu bintu siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya ce nana aishatu na fi ƙauna sa'annan kuma babanta sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu kaga anan yana nuna kyawun ɗabi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake da shi da iyalansa amma duk da haka wannan baya kore ɗabi'a ta ɗan adam ya faru tsakaninsa da iyalansa nana Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nakan gane kina fushi da ni idan na ɓata miki kuma nakan gane muna cikin zaman lafiya ba abin da ya faru ta ce ya kake ganewa na bata maka rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in na bata miki rai in za ki yi magana a ranan ko a wannan yinin kikan ce ko za ki rantse kikan ce wa rabbil ka'aba ko wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin ka'aba ko kuma na rantse da ubangijin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa haka sai ta ce ka san ina ƙaunarka fusata ni da kai ne kawai na ambatan sunanka amma in muna zaman lafiya za ki ce wa rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam na rantse da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi tare da iyalinsa wani lokaci a ɗabi'a ta ɗan adam dole wata rana za a fusata juna Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun samu rashin jituwa da nana Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta sai sayyidina Abubakar ya shigo gidan yana shigowa sai ya tadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Isa nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta sai manzan Allah ya ce masa waye kamata ya fara bayani tsakanina da kai da ita tunda yanzu abin da ya faru kana so ka ji me ya faru tsakanina da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin haka sayyidina Abubakar sai ce kai ya kamata ka fara bayani ya ma'aikin Allah ba ita ba kaga wanda yana nuna kyakkyawan ɗabi'a wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da iyalansa da yanda sayyidina abubakar siddiq Allah ya ƙara yadda a gare sa ya shigo yana jin bayani nana aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce masa in za ka faɗi ka faɗi gaskiya sai dana abubakar sai ya fusata manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ke gaya masa haka kaga wannan alaka ce tawa mata da miji saboda matarka abokiyar hirarka ce abokiyar ebe ke wanka ce da rayuwa da kuke tare shi yasa ka iya faɗin wannan kalma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bakar kawai sai kai mata duka yana kai mata hannu sai ta rugo sai ta ɓoye a bayan mijinta sallallahu alaihi wa sallam, saboda ta san zai kare ta sai ce ya haƙuri a tafi za mu sulhunta ta kaga ne yana nuna kyakkyawan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shi da iyalansa kuma tana da tabbacin zai kare ta kaga inda wani ne zai ce ga bulala baba ne ce ga bulala saboda ne ita mace ɗabi'arta haka Allah ya yi ta na kisatu aqlin wa dini haka Allah ya yi ta kuma duk yadda ka yi haka za ta kasance kai wani abun ma abun alkhairi ne ibada ne za ta iya haramta wa kanta saboda ta ɓata maka haka Allah ya yi ta akwai wani bawan Allah da ya zo yana tambaya na akan matarsa da sauransu sai nake ce mai mata sai da hakuri kaza da kaza sai na ce mai ita ɗabi'ar ce, sai ka haɗa da hakuri da kuma kawaici saboda in ba haka ba to kullum an dinga ku a cikin al'umma sai ce shi malam a fasace ya ce shi fa in ya zauna a kujera matar shi ba ta isa ta zo ta zauna kusa da shi ba haka bai sai na kalle shi sai na ce ah, to ya kake yi sai ta yin za ka sadu da ita shi da kake kusantar matar ka zauna sai ce ai ba sai ba sai dai ta zauna a can sai na ce sai na ce barin gaya maka su mata in ba ka bi su da laluma da lallaba ba sai ka sa ta ce asarar abubuwa masu yawa sai na ce to barin buga maka misali da ni karan kaina mukan je masallaci idan a lokacin ramadan muna zuwa da iyalai na ce wata rana sai ɗaya daga cikin iyalai na ta ɓata wa ɗayan a wajen sallah ran ta ya ɓaci da na zo na ce mata ta fito mu tafi sai ta ce ita ba za ta na ce kaga in na barta a gida dan zai iya samun galaba a kanta ta kima zuwa ta kima yin sallan da ya dace amma hakan na ce so mu tafi tare su ce ita ba za ta ji ba nace me dalili ta ce an ta mata rai wa ya bata miki rai ta ce wacce saboda ku ita ba za ta ba sai ka sai na goya ta sai mun haka ka kai me sai ce ya kai ya kai irin a fasace sai na ce kawai na ce zo miki babbu sai ya rike na haka ya zuba haka goya ta na ce ina goya ta na yi yawo a cikin falo na ce ya rishi ta ce ya isa za ki ta ce za ki sai na ce mai to in ba haka ka yi wa ya mace ba wallahi za ka yi a ta na ce ni alkhairin da za ta samu nake kallo da ni da ita da 'ya'yanmu shi nake kallo ba ba rashin zuwanta masallacin ba sai ce tunin zan kyale ta kattace mana to kaga ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi sallam wajen mu'amala yana da wato tausasawa ga iyalan saboda haka ne ce ma dakhala rifqu fi shay'in illa zala tausasawa a cikin abu bai taɓa shigansa ba duk muninsa sai ya kusa da shi wa innaka la'ala khuluqin azim shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abun buga misali a cikin al'umma wajen mu'amalarsa da iyalansa wata rana yana ɗakin na na Aisha Allah subhanahu ta'ala ya turo mala'ika Jibrilu ya zo ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga baki al-gharqad ya roƙa wa sahabbansa gafara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya sulale ya wuce nana aishatu ta ce sai kishi na ya mace ya motsa min a zuciya sai na fara tunanin ai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam zai shiga ina zai tafi wani ɗaki ne daga cikin ɗakin matarsa ta ce sai na ga ya fita da ya fita sai na ga yayi hanyar baki'a kaga ya kamata a ɗabi'a ta ne a dawo ko tunda ta tabbata yanzu ba aikin wata za shi amma sai ta bi shi radiyallahu anha da ta bi shi kuma ya tafi har ya shiga ciki da ya shiga ciki ya ɗaga hannu ya roƙa wa sahabbansa gafara shi ita ma ta ɗaga hannu ta roƙa wa sahabbai gafarar ubangiji da ta gaban zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo sai ita ma sai ta juya sai ta fara sassafa saboda ta ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tawa kuma manzon Allah yana da sauri a tafiyarsa sai ta fara sassafa har ta koma cikin ɗaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ya tadda nana shi tana haki na gajiya saboda mace ce sai ce me ya faru ya naga kike haki sai ta ce lokacin da ka salala jikinka ka fita na da ki za ka tafi Sai daga cikin ɗakin matarka ne sai kishi ya motsa min sai na kasa haƙuri sai na bi ka kuma da na ga ka tafi sai na ga ka shiga baki'a ni ma sai na shiga tare da kai daga kayi addu'a ne ma na daga hannu ne addu'a kana juyuwa shine na dinga sauri don kada ka riske ni a hanya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dungure ta a kirjinta yace kina tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ha'inci Allah ya ha'inci iyalansa to kaga inda wani ne sai dai sai dai ta ji saukan me babu ko yanzu kin mai da ni kan iska kaga wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wa iyalansa sa'annan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daidaita adalci tsakaninsa da iyalansa adalci kuwa shine kowace ana ba ta daidai da abin da take da bukata wannan kaɗan daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da iyalansa kenan sa'annan kuma akwai khuluquhu ma'al aulad ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da yara ƙanana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ƙaunan yara Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa ƙauna da tausayi na yara ƙanana Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa kamar yadda zo a cikin sahihu Muslim Anas dan Malik yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ahsanin nati khuluqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin mafi kyawun mutane a ɗabi'u fa arsalani yawman li'adatin Anas dan Malik ya ce sai banzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya aike ni zuwa ga wata bukata ta a kultu Anas dan Malik ya ce sai na ce wallahi la azhab ni dai ba za ni wa fi nafsi an azhab lima amarani bihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam amma a zuciyata zan je inda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike ni amma irin ɗabi'a ta yara ko saboda yaro an san shi da ne wasa Anas dan Malik yace fa kharajtu hatta amurra ala sibyani yace sai na fita har na kai wurin yara na gilma na tadda su yal'abu suna wasa a wata ruwaya yace fi suq yace wa hum yal'abuna fi suq su yaran suna wasa a kasuwa inji Anas dan Malik fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace na dauki lokaci ina ta wasa tare da yara ba kuma aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne masa sai ce sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaji qabada bi qafaya min wara'i ya riƙe ƙeya ta ta bayana haka ya sa hannu ya riƙe ƙeya ta haka kaga inda yanzu ne ka aiki yaro ya je yana wasa kawai sai dai ji bakan wani ta fuska je ne ko wani kuma ta ne ta kunne wani kuma ya ji ne bulala kawai ne amsan ne saƙon saboda yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi da yara saboda ɗabi'an yaro wasa wasa ya masa yawa kuma yana daga cikin ɗabi'ar da ke buɗe kaifin ƙwaƙwalwan yaro kamar yadda imamu ibn qayyim al-jawziya yake faɗi amma dai duk da hakan akwai tarbiyyar da ake ba yaro dan jawo hankalinsa qala anas dan malik yace fa nazartu ilayhi wa huwa yadhhak sai na juyo tunda a rike ni ne ta ko ya juyo yace da na juyo sai na kalli azan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah na dariya a wata ruwaya ma ya rike hannunsa haka yana kallo na yana murmushi sallallahu alaihi wasallam faqal sai manzon Allah ya ce ya unaisu azahabta haitu amartu ka tafi inda na aike ka qal qultu anas bin malik ce sai na ce na'am ana azhab ya rasulullahi al yanzu zan yanzu zani ka duba kyawawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai da shi ba ko bai tsawata masa ba kuma bai zage shi ba sa'annan kuma sai ya masa wato alama ta linul qalb da lutf ne masa sai ce ya ƙunai da tasgiri ko ya kai ɗan'ana ka tafi inda na aike ka kuwa sai ce yanzu zani Anas ɗan Malik ya tashi kuma takanas ya wuce zuwa wurin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike shi kaga wanda yana nuna ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da yara wajen tausasawa da kuma kyakkyawan mu'amala wannan shine ke ƙara jaddada mana wa innaka la'ala khuluqin azim har ila yau Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqa yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqa manzan Allah tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi da alayensa shine mafi kyawun ɗabi'a wanda mutane za su koyi da shi in dai a wajen mu'amala ne kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa Kitabul Adab Anas san Malik yake cewa wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umayr yace ina da wani dan uwa wanda Ummu Sulaim ta haife shi yace ana kiransa Abu Umayr qala ahsibuhu fatiman yace ina kyautata zaton cewa an yaye shi a wannan lokacin Wakana kana idza jaa qal ya aba umayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gidanmu yakan ce ya kai aba umair ma fa'ala nughair me ya samu nughair wani ɗan ƙaramin tsuntsu kamar tsadda yake wasa da shi yaro zai dauki wannan tsuntsun yana wasa da shi ɗabi'an yaro sai ce na ƙurun kana yal'abu bihi wani ɗan ƙaramin tsuntsu ne yana wasa da shi farubama abara salata wa huwa fi baitina wani lokaci ma sallah zai zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidanmu fa ya'muru bil bisat ya ce sai ya yi umarni a zo da shimfiɗa ta tahtahu wanda shi wannan shimfiɗin ƙarƙashinsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai an fayyukan fayukannan sai a share shi wa yumma sa'annan wani ma lokaci a ɗan yayyafa masa ruwa saboda daɗewar wannan shimfiɗar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam thumma kumu, wa kumu khalfahu Ana dan ke ce sai manzan Allah ya tsaya yayi sallah mu ma mu yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli bina sai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yi mana sallah wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo sai ya ga aba umair ya yi tagumi haka nughair ya mutu ɗan tsuntsun ya mutu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida ya ga yaro ya yi tagumi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kusa da shi shi ma sai ya tagumi tare da yara. ka san yaro ɗabi'ar da yake ciki idan ka yi zai ji daɗi a zuciyarsa to jin haka da ganin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tagumi tare da shi shi ma sai saki jiki sallallahu alaihi wasallam kaga yayi kyakkyawan mu'amala tare da wannan yaro a wajen mu'amala wannan yana ƙara tabbatar maka wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai kana kan ɗabi'u mafi girma kyawawa wanda za a yi koyi da shi a tattare da kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan yana nuna maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mu'amala da yara kanana wani lokaci idan ya zo wucewa ya ga yara suna wasa sai dan tsaya ya dan musu sallama yayi wasa da su sannan sai ya wuce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da yara kanana kaga wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin sahihin su wannan yaro ba Yahudi a garin Madina wanda ke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ya zo gargara ta mutuwa bayi da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurinsa kaga yaro ne dan karami bai ce a ah, wannan yaro ne dan karami bai zan je a wurinsa baya bukata in ziyarce shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan dabi'unsa ya ziyarci yaro dan karami da ke masa hidima kai ka duba mana ka ga mutum ƙila direban ka ne ko makamancin haka amma idan wani abu ya faru da shi ba ka ziyartarsa ba ka nuna masa alama ta ƙauna da bege da tausayawa kaga wannan zai yi tasiri wajen da'awa shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurinsa ya ce masa ya gulam kun la ilaha illallah ya kai yaro ka ce la ilaha illallah Ka ga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tallata masa ne musulunci yaron sai fa nazara ila abihi sai yi dubi zuwa ga mahaifinsa inda ba yahude ne kuma ya san mahaifinsa sai manzo sai mahaifinsa ce ajiba abul qasim sallallahu alaihi wasallam yace ka amsa wa baban kasimu sallallahu alaihi wasallam sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fa fashat ruhuhu ila bariha sai Allah ya zare ana zare ran sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin farin ciki yace alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da shi daga wuta kaga wannan yana nuna maka kyawawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma ɗabi'unsa akhlaquhu aw khuluquhu ma ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihi ɗabi'un manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa tare da sahabbansa idan muka ɗauki Saidina abubakar siddiq shine sadiquhu Huwa habibu abokinsa kuma na kudda kud wanda tun suna yara haka suke har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayukansu sallallahu alaihi wa sallam sayyidina bakar yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a lokacin da musulunci ke cikin rauni Ali bin Abi Talib kamar yadda Imamu Nuruddin Al-Haythami ya ambace shi a cikin Majma'u Zawaid wa Manba'ul Fawaid aka tambaye shi Ali bin Abi Talib aka ce man ashja'un nas ya amiral mu'minin a cikin mutane waye yafi kowa jarumta kaga farkon tunani zaka ce wa Umar ko Ali bin Abi Talib sai ce abubakar na As-Siddiq radiyallahu anhu ya ce sai da na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare sai ka fara tunani wani irin jarumta kenan sai ce dalilin da ya sa ya faɗi haka ya ce ina tuna a lokacin ba wuce shekara goma zuwa sha ɗaya ba a garin makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin ka'aba ƙurayshawa suka zo wannan ya hantare shi wannan ya dungure shi wannan ya ture shi ya ce ga sahabbai suna kewaye amma ba wanda ya iya motsawa ka duba irin kaunar da sahabbai suke yi manzo Allah wanda za su iya wato ba da rayukansu ta baki daya saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a wannan lokacin ba wanda ya iya motsawa sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare sa ya taso duk da sahabbai nan a gefe amma saboda rauni ba sa iya komai yana zuwa tumbin raƙumin da aka ɗaura a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunkuɗe shi ya tashi sai na bakar ya tunkuɗe wannan ya daki wannan ya hantar wannan sai ce a taktuluna rajulat an kula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum yanzu za ku kashe mutumin da ya ce ubangijinsa shine Allah kuma ya zo muku da dalilai gamsassu daga ubangijinku in gaskiya in kariya ya faɗi ku tare shi da ƙaryarsa mana in kuwa da gaske ne abin da ya ce zai faru da ku sai ya faru da ku ku ba dinin abi mu'aitin sai ya ɗauki takalminsa takalmi a wannan lokacin kasan katako ne ya maka wa sayyidina abubakar a tsakanin hancinsa da fuskansa ali bin abi talib ya ce a take sai na bakar ya kife ya shuma ya ce ba a iya gane fuskansa da bayansa kansa ya kumbura sun tintin jini ta kunne jini ta ido jini ta hanci jini ta baki ya ce aka ɗauke a sanyi na abubakar allah ya ƙara yadda a gare sa aka ja shi aka tafi da shi rangaranga aka tafi da shi gida ‘yan uwansa suka kalli uku ba ibn abi mu'aitin suka ce wallahi in abubakar ya mutu sai mun ɗauki fansa a kanka aka yayyafa wa sayyidina abubakar ruwa ana yayyafa masa ruwa kuma yana kan cinyan babarsa tana yayyafa mai ruwa tana kallonsa ana goge wannan jinin yana buɗe idansa da ya kalli babansa ya ce aina ya rasulallah ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ta ce da'anka muhammad muhammadu hadha alladhi jalaba ilayka muhammad abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jawo maka kenan sai ce wallahi ba zan iya zama ba sai na ga manzon ya cewa mamansa ki je wajen Fatima Binta Khaffaf ki tambaye ta yaya manzo saboda ai ya san halin da manzo Allah ke ciki a lokacin da zai tun kuɗe ko me ya samu manzo shi yanzu ba ta kansa yake ba ta manzo Allah yake yana mahaifiyarsa tana zuwa sai ta samu fatima binti khattab sai ta ce sai na abakar eh, ya ce in tambaye ki yaya manzan Allah ta juya dama ta juya hagu ta kalli gabas ta kalli yamma tsoron ne kada a mata ne a gane cewa ta musulunta ta ce ana la'adari mal muhammad ni ban san waye annabi muhammad sanda ta duba ta tabbatar ba wanda ke kallonta sai ta kalli mamar sai duna abubakar sai ta ce haifa kai. shi ya yake saboda ta san me ya faru da shi sai sai mamarsa ta ce ya shi ya ce zurinci sai ta ce to mu je in duba rayuwarsa kaga anan bata ba da amsa akan wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron da ake ciki sai da suka je tana zuwa ta ganshi a kwance sai sai na bukari tambaye ta yaya manzan Allah sai ta ƙara juyawa tana kallo saboda tsoro ka san mace sai ta ce sai ce mata kwantar da hankalinki baba ta ce da ni sai ki sai ta ce ina maka bishara manzan Allah yana cikin ƙoshin lafiya lafiya lau ba abin da ya same shi sai na bukari ce ni ba zan haƙura ba sai na gaji. mahaifiyarsa ta ɗaga shi da fatima ta ɗauke shi suka rike shi aka tafi da shi har gabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya rungume shi sai ya fara kwanna hawa ya fara zubowa idansa saboda halin da ya ga na abubakar ne siddiq a ciki ya rungume shi ka duba ya rungume shi kaga ne auna da bege a matsayinsa na abokinsa a matsayinsa na sahabinsa a matsayinsa na wazirinsa radiyallahu ta'ala anhu a wannan hali sai dana abubakar siddiq sannan sai ya samu natsuwa a zuciyarsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ne koshin lafiya ba abin da ya same shi shi yasa a lokacin da imam al-bukhari ya fitar da hadisi ingantacce a cikin sahihinsa hadisin abu sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu wasallam ya hau kan minbari yace inna abdan min abidillah khayyarahu Allah bain ad-dunya wa bain ma 'inda Allah bawa daga cikin bayan Allah Allah ya bashi zabi tsakanin duniya da lahira fakhtara jiwara rabbi wannan bawan sai ya zabi kusantan ubangijinsa فقام الصديق سيدنا أبو بكر سيد أيو وهو يبكي ينا bi aba'ina فديناك بآبائنا فديناك بأمهاتنا iyayenmu maza da iyayenmu mata su zama fansa a gare ka ya ma'aikin Allah sai la ce ala rifrika ya ababakar tsaya a nan ya kai sai na abubakar sai ce ayyuhan nas ya ku mutane inna amannan nasa alayya bi malihi wa suhbatihi abubakar lallai fiyayyenku a cikin mutane wanda na fi samun lamini da amincewa a kansa a cikin dukiyarsa da kuma abota da shi babu kamar saiduna abubakar ya ce kullukum kana lakum indana yadan afanaku biha illa siddiq falan nastati mukafatahu fatarakna mukafatahu lillahi azza wa jalla dukkan kunan babu wanda bai yi wa addinin Allah hidima ba da ba mu masa tukunci a kansa ba duk sai da Abubakar mun gasa iya masa tukunci akan hidimar da yi wa addinin Allah sai muka bar Allah kadai zai saka masa da irin hidimar da yi wa addinin Allah ya kullu abwabul masjid tughlaq min al-yawm illa bab as-siddiq ya ce dukkan kofofin masallacin nan a dinga kulle shi daga yau banda kofar da sai na baka da ke shigowa masallaci kaga wannan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wa sahabbansa ka duba yadda ya nuna sabitiya na sayyidina abubakar akan sauran sahabbai gabaki ɗaya saboda ne irin hidima da kuma gaskata shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim wata rana sayyidina Umar da sayyidina Abubakar an samu rashin jituwa kaga sayyidina Abubakar ya girma sayyidina Umar da shekara goma sha ɗaya manzan Allah ya ba sayyidina Umar shekara goma sha uku amma duk da haka suna abuta saboda ne manufar iri ɗaya Sai da na abubakar sai ya bata wa na umar rai ya masa ba daidai ba Sai na umar sai ya fusata ya ba shi hakuri ce ba zai haƙura. ba na abubakar sai ya tafi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci yana karantar da sahabbai na abubakar sai ya ce ya ma'aikin Allah na samu matsala da umar na ba shi haƙuri, ya ƙi haƙura. ko za ka yi masa magana don ya sako manzon Allah sai ya fusata sai ya fara faɗa ga sahabban da suke zaune a wurin kaga kai ba su suka yi faɗa ba su suka yi ne kuma ko sai na bakar ne kuskuren tsakaninsa da Umar sai ce kan kunan sai da kuka karyata ni shi kadai ne bai taba karyata ni ba yace ala tatrukuni ma sadiqi wai ba za ku kyale ni tare da abokina ba falamma sakata an umma an Umar al-ghadab a lokacin da fushin ya sauka ga sayyidina Umar sai ya tafi gidan sai na maka dan ya gaya masa cewa ne ɗazu fushi ne ya ja ne ya sa da ce maka ba sauka ba amma yanzu na sauka sai aka ce mai ai bai dawo gida ba amma ya kila yana masallaci ka bincike shi wani sahabi ya fito saboda wata bukata sai ya ga sayyidina Umar a hanya ya ce ina zaka yace masallaci ce yau za ka sha faɗa? manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya safe yana ta faɗa sai da umar na shigowa masallaci manzan Allah sai ya yanke ya datse magana da yake wa habai sai ya ce ya hau sai dina umar da faɗa ya ce dukkan ku nan sai da kuka karyata ni shi kaɗai ne a duniyan nan bai taɓa karyata ni ba wai ba za ku kyale ni tare da abokina ba sai da sai na bakar ya faɗi a gurfani ya rike cinyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah shine yayi daidai ni ne mai kuskura sannan maza Allah ya sauka kaga inda wani ne zai ce ai jiya ma ya hantari ni amma wannan yana nuna maka kyakkyawan ɗabi'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ne tare da sahabbansa ka duba sayyidina Abubakar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna fifikonsa akan ne sauran sahabbai saboda sahabbiyarsa a musulunci kai sahabbai sun san cewa in ka taba in ka taba sayyidina Abubakar ne manzo Allah zai fushi Za ka ji kowa na ce a ah, ba ruwa na saboda ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fushi da fushin sayyidina Abubakar yana yadda da yaddan sayyidina Abubakar kaga wanda yana nuna maka alaƙar da yake da shi tare da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to kaga wannan yana nuna maka irin matsayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi da kuma tausasawa da kuma ƙauna da bege da kyakkyawan mu'amalar da yake yi tare da sahabbansa bari kawo mana misali abin da ya faru da bilal ibn abi rabaha duk da ana ta nuna min lokaci yayi sura yan mintuna a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda eh, ibn Hisham ya zo da shi a cikin sira siratul nabawiyya haka imamu ibn kathir ma haka ibn sa'id a cikin tabaqat lokacin da aka yi fathu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mai shigo makka ai abu sufyan ya zo ya tarbe shi yayi magana da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sauraron sa yaje ya samu ya sami Ali bin Abi Talib wata ruwaya suka ce a'a ya samu abbas ana abdulmuttalib ya same shi yake cewa ka ga ɗan uwanka amminka ya mun jafa'i ya ƙaurace mu sai ce ka san cewa kadi a zaita ka san ka cutar da shi sai ce to me ya kamata in gaya masa dan ya saurare ni sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya so a ce akwai wani mutumi da ya fi shi magana a duniya sai ce ka gaya masa kwatankwacin abin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka faɗi sai ce ma za qalat ikhwatu Yusuf li Yusuf menene ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce wa annabi Yusuf sai ce qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna lakhafiyin suka ce na rantse da Allah ko mun rantse da Allah Allah ya fifita ka akan mu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba Abu Sufyan da ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya daga kai ya kalle shi wa huwa yabki alhali manzan Allah na kuka saboda tawalu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yau garin Makka garin da aka kore shi a ciki Allah ya ba shi iko yanzu sai abin da ya ce a garin Makka manzo Allah ya daga kai ya kalle shi yana kuka sai sun koyar da kai shi kuma Abbas kamar yadda Mubarak Fori ya kawo shi a cikin Rahiq al-Maktum ya ce shi Ali bin Abi Talib ne yake ce mai kallin kallin ka kai magana kai magana ya ce yushiru ilaihi yana masa ishara cewa yi magana sai ce ya Muhammad ya daga kai ya kalle shi yana kuka sun koyar da kai da ya zo gaban manzo Allah sai ya kalle shi ce ya Muhammad tallahi laqad asarka Allahu alaina wa in kunna laqati'in na rantse da Allah Allah ya fifita ka akan mu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga kai ya kalli Abu Sufyan sai ce لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين باب ليتي أكنك دقا يوم la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta muku kura kurakuran da kuka yi a baya wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi tausayin masu tausayi sai ce man dakhala baiti abi sufyan fa huwa amin kaga yanzu an bashi me lani an bashi mafaka yace duk wanda shiga gidan abu sufyan kakku taba shi ku kyale shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da ya shigo akin Ka'aba gumakan da ke ciki yana sa sandansa yana tunkuɗe su yana karya su yana karanta ja alhaq wa zaqa albatil inna albatila kana huka, yana gama kakkarya wa'annan gumakan sai ce aina bilal ina bilal kaga wannan bikin fatu ko wancan za zaka ce ai ba shi ne sai da na abubakar za mu zala masa wannan ɗabi'a ko to ga bakin fata ɗan afirka ko iri na irinka manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina bilal ina bilal bilal yana zuwa sai ce udkhul fi jawfil ka'aba wa salli ma'i ka zo ka shiga cikin ɗakin ka'aba ka yi sallah tare da ni sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah tare da Bilal a cikin ɗakin ka'aba sannan ya ce mai ya Bilal اصعد فوق ظهر الكعبة وأذن في الناس أريد لأهل مكة أن تسمع الأذان لأول مرة زوك لكن كعبة قلا كعبة سمع ككرا صلى إنا سو من مكة سفارة جنكرا صلى فرقوا الدنيا سيتي والله إني لأذكر يوما أن كانت تقدم قريش بلالا ina tana irin azabar da ƙurayshawa suke yi wa bilal zo ka hau ka'aba bilal ya zo ya rike ya rike sai kasa hawa saboda tsawon ka'aba sai ce ya aba ya aba bakrin iktari wa ya umar sai ce iktari ba kai sai na bakar matso kai umar matso ku biyun nan kuma to suna matsowa sai ya ce wa bilal ba rijlika yumna ala katfi abi bakrin wa rijlika yusra ala katfi umar ɗaura ƙafanka na dama a kafaɗan saidina abubakar ƙafanka na hagu a kafaɗan saidina umar wasu a fauka zaharil ka'aba wa azin finnas uridu li ahli makka an tasma al'azan li awwal marra ka kira sallah saboda ina so mutanen makka ka fara jin kiran sallan farko a duniya yana faɗin haka sai ɗaya daga cikin ƙurai shawa Hisham bin Hari yana ganin Bilal ya hau ya ɗaura eh, kafansa akan kafaɗansa Ibn baka na dama ga Umar kaga shi Umar dogo ne shi kuma sai na bakar fili kaga ya taka wanda ya ƙara taka kaga ya ƙara sama kenan ko sannan ya hau ɗakin ka'aba yana hawa yana ganin haka sai ce inni la tamannaitu an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yan'iqu fawqa dhahri al-ka'ba yace yayi burin a ce gara ya mutu da a ce yau yana ganin wannan bakin hankakan yana hawa ɗakin ka'aba kaga duk ba laraba aka ce yanzu zuwa bakin fata bilal ya hau yana hawa ya kira sallah Allahu akbar Allahu akbar kiran sallan farko wanda mutanen makka suka fara ji daga bakin fata kaga wannan yana nuna maka mu'amalar da manzo Allah ke da shi tare da wa tare da sahabbansa shi sa lokacin da aka samu rashin jituwa tsakanin Abu Zar Jumdum bin Junad bin Junada radiyallahu ta'ala anhu lokacin da suka samu matsala da shi da bilal sai ya zage shi ya ce yabna ummin sauda kai dan bakin mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ayyarta gobe umri bi umri yanzu ka aibanta shi saboda babarsa sai ce innaka mur'un fi jahiliya kai dai wannan mutumin akwai gidadanci da maguzanci ɗabi'ar a tattare da kai kaga wanda yana nuna maka ne baya bambancewa tsakanin baki da fari shi sa a harfa hadisan abdullahi dan abbas ya ce inna abakum wahid ko لا فضل لعربي على العجمي ولا العجمي على العربي ولا الأبيض على الأسود ولا الأسود على الأبيض إلا بتقوى الله عز وجل أبو نفيفيكو فكان balarabe da wanda ba balarabe ba baƙin fata ko farin fata sai ce sai wanda ya fi wani tsoron Allah shi ne yake da daraja da matsayi a wurin Allah sama da kowa kaga wannan yana nuna maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunan sahabbansa kuma yana mu'amala da su kaga bai ce dan wannan mutumin bakin fata bane ba wansa da shi kaga ya nuna darajarsa har a cikin garin Makka har a lokacin halimatu sa'adiyya ta zo kad dha'ufa basaruha idan ta yayi rauni ba ta ganewa tana ta tawowa sai manzo Allah ce man hadhihi mar'a wace ce wannan matar tsohuwa sai aka ce halimatu sa'adiyya an yi halimatu sa'adiyya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai rungume ta yace innaha ummi ummi baba ta ce baba ta ce ya cire tufafinsa ya shimfida mata ya zaunar da ita akai radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan yana nuna maka yadda manzon Allah yake girmama ne da radiyallahu ta'ala alaihi haka kuma wannan bakar matar da take kwana a masallaci take hidiman masallaci ta rasu cikin dare sahabbai ba su ɗauki aikinta wani aiki ba ne bijimin aiki suna da na ba wani abu ba ne kaga ko a cikin al'umma ladan ko kuma mai sharan masallaci ba a ɗauke shi da kima ba a ganin shi da wani babban mutum ne liman da an san liman ne zaka ga ana girmama shi ladan ma yana ɗan samun girma saboda ladancin amma mai sharan masallaci ba kowa ba ne ke girmama shi kamar yadda ake girmama liman da ta rasu sai aka je aka binne ta cikin dare suka binne ta cikin dare suka binne ta cikin dare a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye saboda yana bibiyan halayyar sahabbansa sai ce ina wannan matar sai aka ce ai ta rasu jiya da dare me yasa ba ku sanar da ni ba suka ce ya ma'aikin Allah mun ga dare yayi kuma ba ma so mu takura muka shi yasa muka yi mata sallah muka je muka binne ta manzo Allah ce ku kan kabarin ta sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya ƙara yin sallah ga wannan kabarin yace da wa'annan ƙabarrukan suna cikin duhu amma sallar da na yi wa wannan baiwar Allah ya sa duka ƙabarrukan da ke nan suna cikin haske sallallahu alaihi wasallam kaga yanda yake yana daidaita sahabbai yana nuna dukkan su ɗaya ne ana tare gabaki ɗaya sa'annan kuma ya yake yi ga wa'anda suka saba masa khuluquhu ma'a mukhalifi ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wa'anda suka saba masa ya manzan Allah yake yi da su hadisi ya inganta a cikin mustadrak na Imam Hakim wata rana wani sahabi daga cikin mutanen Madina sun yi kasuwanci da wani bayahudi sun kulla kasuwanci sai bayahudan wani abu ya faru sai ya fusata shi sai ce ya fasa sai ce la wallazi faddala musa ala alamin ya rantse da wanda ya fifita annabi musa akan talakai gaba. sai wannan sahabin ya fusata sai ce a taƙulu haɗa wanda biyu bai na yanzu ana kurce wannan kalmar da hali manzo Allah na da rai falasama sai ya mare shi wannan ba yahudan sai tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah wai ba ni da haƙƙi a garin Madina manzon Allah sai kana da haƙƙi ne sai ce to me yasa wani zai mare ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan sahabi sai ce me ya faru sai ce ya ma'aikin Allah kasuwanci yi mun ta mun gama komai sai ce ya fasa kuma ya rantse ga wanda ya fifita annabi Musa akan talakai ni kuma sai kishinka ya motsa min a zuciya ya za ya fifita annabi Musa akan ka sai na kasa hakuri shi na mare shi sai manzo Allah ya ce la tufaddilu baina anbiya'ikum sai ya hadisi yace kada ku fifita tsakanin annabawan Allah wa fi riwayatin la tufaddilu baina awliya'illah kada ku fifita tsakanin an wato waliyan Allah su ne annabawan Allah sai ce ranar tashin kiyama idan an busa ƙaho ni ne farkon wanda zan fara tashi sai ce sai ga annabi musa yana rike da tubalin al'arshin ubangiji ya ce la'adiri a kana musa a faƙa ƙabli ko minan da dinas ta suna hulun mafi ban sani ba shin annabi musa ya riga mai farkawa ne aka ta da shi kafin ni ko kuma yana daga cikin waɗanda allah ya yi togaciya a kan cewa su ba za su su mutu ba kaga a nan manzan allah ya nuna falalan wa annabi Musa ga wannan Bayahudi sannan kuma ya nuna falalan annabi Musa ga wannan musulmi sannan kuma sai ya daidaita kada a dinga fifita tsakanin annabawan Allah saboda dukkan su zaɓa ne a wurin Allah duk da Allah ya ce minhum ko man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk sannan kuma ne a ciki akwai wanda kuma Allah ya fifita su tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd a cikin su akwai wanda Allah ya fifita wani akan wani amma duk da haka manzo Allah ce kada ku nuna fifiko tsakanin annabawan Allah saboda dukkan su Allah ya zaɓe su ne kuma ya ba su annabta kaga wannan yana nuna maka mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da wa'anda suka saba masa sannan da ya shigo garin Makka duk da hadisin Imam Nasiruddin Albani ya taɓa ingancinsa a cikin sira yake cewa ya ahla Makka ko ya ala quraish ya ku mutanen quraish ma antum tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke zaton ni manzon Allah zan muku sai suka ce anta akun karim wa ibn akhin karim kai dan uwa ne mai karamci an dan uwa ne mai karamci mutanen da suka kore shi da zai fita daga makka yana kuka yana cewa a duniya ba garin da nake kauna a rayuwata kamar makka ba dan mutanen da ke cikin ki kore ni ba wallahi ba zan fita ba kuma gashi ya dawo garin makka Allah ya ba shi iko da zai in ya ce a cinye su danye za a cinye su saboda umarni da gegen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke yi amma da ya tambaye su sai suka ce kai dan kai dan uwa ne mai karamci dan dan uwa mai karamci sai ya ce izhabu wa antum tulaqa ku tafi na yafe muku na kyale sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga hatta da waɗanda suka saba masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan tausaya yakan wato nuna kauna da kuma bege akan harkar da'awa ta yadda zai ribaci zukatansu har su musulunta su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim ya rataye takobinsa sai wani mushriki ya lallabo sai ya zare takobin yana zare takobin sai ya daura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wuya sai ce waye isa ya hana ka waye isa ya hana ni daga kashe ka yanzu kaga yana tsoratar da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana daga kai sai kalle shi sai ce Allah Allah ji kada ya isa ya hana ka iya kashe ni kalman da manzan Allah ya ce Allah saboda ya fito daga bakin imamul muttaqin sai ya razana kafirin nan ya firgita kawai sai ya saki takobin sai manzan Allah ya ce shi kuma sai ya sa mai a wuya to kai kuma wa sai hana ni sai sai ai kai ne sauki ne mai saukin kai ne kana da afuwa kana da daga kai kana da kaza kana da kaza kaga wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da daman da zai ne zai kashe shi sai ce to ni na dau alƙawari ba zan kashe ka sai ce masalanta. sai ce ni ba zan musulunta amma na dau alƙawari ba zan yace ka kaga manzo Allah na da daman da zai iya kashe shi a wajen amma ya ce mai to ka musulunta mana saboda burinsa ya ne ya musulunta amma shi ya ce ba zai musulunta ba amma na ɗau alƙawarin ba zan yaƙe ka ba sai ta kaga wannan yana nuna kyakkyawan mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ga waɗanda suke saba masa haka yahudawa kamar yadda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad hadisin abdullahi dan amr dan as lokacin da suka zo suka ce za su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi mata tambayoyi guda biyar ba wanda ya san su sai annabin Allah kuma tambaya a cikin at-taura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to me yarjejeni idan na amsa za ku musulunta suka ce eh suka ce to sai ce to me ban farko suka ce yaya mani da namiji yake yaya mace sai ce na ɗa namiji mai kauri ne fari na ya mace fatsi sa'an na mara kauri suka ce ya ake samun ɗa namiji da ake samun ya mace a wajen haihuwa sai manzo Allah ce idan maniyin ɗa namiji ya rinjayi maniyin ya mace a wajen saduwa Allah kuma ya kaddara ciki yana zama ɗa namiji da izinin Allah Inna kuma ya mace ne ya rinjayi na ɗa namiji kuma Allah ya kaddara ciki a wurin saduwan ana samun ya mace da izinin Allah haka ne suka ce ke eh. suka ce to ka gaya mana menene Isra'ilu ya fi so a ah, menene isra'ilu ya fi so shine ce annabi aku ya fi son nonon raƙumi sa'annan kuma ya fi son naman raƙumi sai rashin lafiya ya tsawaita bai samu waraka ba sai ya sha alwashi ya ce in Allah ya warkar da shi zai haramta wa kansa abin da ya fi so shine naman raƙumi da nuna raƙumi lokacin da kuma Allah ya bashi lafiya a wannan lokacin sai ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da nonon raƙumi shine kullu ta'ani كانت حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم Isra'ilu على نفسه na warware suka ce e haka ne daidai suka ce e sai suka ce masa to yaya siffan annabin mutanen da ba sa rubutu ba sa karatu nabiyul ummi kenan laraba kenan ko sai ce siffansa a cikin attaura ta namu ainihu wa Kalmuhu ya yaqba idanuwansa ne ke bacci amma zuciyarsa a farke take haka ne suka ce gaskiya ne sai suka ce to na ƙarshe فحينئذ نتفق معك أو نخالفك أنا النظام يجدك يكون مساقا مكا من صاحبك في هذا الأمر وكيكامك وآي سيما ظل جبريل عليه الصلاة والسلام سيتي ملائكة جبريل سكتي لا فإنه عدو لنا مو ملائكة جبريل مكي يمني لو كان ميكائيل أو إسرافيل آمن بك da mala'ika israfilu eh, ne ko mika'il za mu yadda da kai za mu yi imani da kai shine ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya Ulman kana Aduwan عدوا ko har zuwa ƙarshe kaga muhallin shahid a ciki kaga sun saba masa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi fushi ba sai ya tsaya ya kyale su to wannan yana nuna kyakkyawan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da waɗanda suka saba masa ba fushi yake yi ba saboda burinsa su musulunta su gane gaskiya kuma su bi gaskiyar saboda haka ko da an samu saɓani tsakaninka da wani ɗalibin ilimi ne ko malami burinka ya gane ina gaskiyar take ya yi aiki da ita ba wai ka ci mutuncinsa ba ko kuma ka zage shi ko ka kaskantar da shi ba a'a kai kana so ya gane gaskiya ne dan yayi yi aiki da shi wannan yana ƙara tabbatar maka wa innaka la'ala khuluqin azim saboda yanayin lokaci zan takaita akan wannan bayani abinda na faɗi daidai Allah ya masa albarka wanda kuma ne kuskure Allah ya fi min fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الحمد لله الحمد لله حفظ الله فضيلة الدكتور فقد أحسن وأفاد وأجاب jazakumullahu khairan a wannan lacca kamata ya yi akalla tsakanin awa biyu domin a cika mata hakinka sai dai yanayin lokaci ya sa dole aka tsaya ni awa ɗaya ma aka ce mu amma da na ga ya saki linzami ban sake miƙa takardar ba tunda fa'idar muke duba ba wani abu ba Allah ya saka da alkhairi a takaice kwarai saboda wasu ma'aikata ne wasu yan makaranta ne malami mana cikakken gamsashen bayani game da alaƙa manzon Allah sallallahu alaihi a halakar ba ma ba ya nuna mana alaƙarsa da ubangijinsa ibadata ba faɗiya ko sakaci ba ya nuna mana mu'amalarsa game da jama'a baki ɗaya matan gida ƙananan yara sahabbai hatta makiya wannan ba ana son mu gine ba kawai mu tattara waɗannan abubuwa sa su a aiki a wancan lokaci addini ya yi nasara ya bunƙasa cikin mafi ƙarancin lokaci saboda waɗannan kyawawan ɗabi'u idan yau ba mu fafe su ba kamar yadda lacca ta nuna muka yi koyi da su to mun ci amana da biyu domin maimakon mu kira zuwa gare shi za mu kanantar da mutane su ke shi wa inna kuma mai akhlaq ma baqiyat wa in hum mutahabat akhlaquhum zahabu ta haka al'umma matacciya ce in ba ta yi koyi da waɗannan ɗabi'u ba duk yadda ke da abu sunna kuma komin kuɗinka komin mulkinka komin mukaminka komin iliminka in ba da wannan ɗabi'un kai ɗabi'antu da su ba kana ɗansa musulmi to kana cutar musulunci domin waɗanda ba musulmi ba za su dube ka su ce ga musuluncin nan ba za su tantance mene wane ne musulmi mene ne musulunci ba sa wani mai hikima yake cewa la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbahu bi khalaqi fa idza rubta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka ka al-awlad kolo ilimin ka ba zai amfani ka ba in ba ka da kyawawan ne in kuma Allah ya azurta ka da shi to an zaɓa maka mafi ɗaukaka mafi gwaɗi mafi alƙairi a ba don ka muna fatan malam Allah ya saka da alƙairi kuma Allah ya sa a cikin kyawawan mizanin ayyuka Allah kuma ya mai ku gida lafiya Allah ya maimaita mana yaro ya tsinci cinyan kaza mu kuma da aka tarantar da mu Allah ya sa ya zama hujja mu ba hujja a kan ban sani ba waɗanda suka shirya abubuwa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sanya cikin mizanin ayyukan ku na alkhairi kila akwai wani bayani ni dai na sauke na assalamu alaikum muna godiya ga Allah ta'ala da ya kama da cikin wannan lakca da aka gabata tun farkon sa muna da manza sallama ya ce manza Allah ya ce hadin shi ake yi wa innaka la ala khulqin azim Allah ya saka alkhairi kun san lakturar in suka balle da mai yi da me gabatarwa da Allah ya saka alkhairi <laughs> a idan shugaban zama ya yi izini akwai tambaya guda ɗaya duk da yanayin lokaci ko kuma bai izini ba sai a ce to a cikin abin kullum an ba da kai in dai ba mai lankwasa ce da yawa ba malai ya duba kafin malai gama duba tambaya din abinda za mu yi na gaba akwai jawabin godiya da ainihin wato limamin wannan masallaci sai mal ali rufa'i sannan kuma da inda na gobe wanda wani limamin shi ma zai sake daga imam jamil abdulkadir a da kuma tare da Dakta imam abdurrahman muhammad ya kuma zai shugabanci zama din sannan wani zai gabatar kuma dr rabi sha'ibu imamu da'awa kun ga dukkan limamai ne dai a gani allah ta'ala ya ta. albarka malam za a karanta ko sosai ko eh ai a takaice ne insha allah assalamu alaikum mai tambaya cewa yake shin wai mai yasa ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa ba ta ƙarya amma mu muna yi shin wai wata halitta ce su daban ko ɗabi'a assalamu alaikum wato ala الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد a gaskiya a matsalar da ke kawo karya na farko dai akwai rashin muraƙaba ta ubangiji idan muna muraƙaba ta ubangiji zai hana mu karya sa'annan abu na biyu yawanci ba ma kallon ɗabi'u a matsayin ibada ba ma kallon kyawawan ɗabi'u a matsayin ibada kuma hadisi ya inganta a musulun na imamu ahmad manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kyawawan ɗabi'a yana kai matsayin asa'im bin nahar Alfa'in bin rai a ranar tashin kiyama za a dinga baka a fayil ɗinka kullum ana rubuta maka saboda kyawawan ɗabi'u ranan a fayil ɗinka ana rubuta kayi azumi a yin dare kuma ana rubuta maka kayi kiyamun yi. saboda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da babu abin da ya kai shi nauyi a ma'auni a ranar tashin kiyama ma min shay'in askalu fil mizan mithl husn al khuluq yace babu wani abu yake da nauyi idan ka cire tauhidi in dai a ma'auni ne na ayyuka na alkhairi babu abin da yake kyawawan ɗabi'u nauyi haske ne a gaban Allah ranar tashin kiyama tauhidi ne ta yayyafe shi to kaga ashe kenan rashin sa shine ke kawo waɗannan ababen ko da yaushe saboda haka kuma kullum muna so a ce ni ne mai daidai kowa ba yi da gaskiya ka ɗauki ɗabi'ar ka duba kisan da na kawo mana na sai na abubakar ai shi ya kuskure ko amma me yace ce ni na masa kuskure shi ba shi shine mai gaskiya ni dai ba daidai ba to ko da yaushe ka dinga ɗaukar ka dabi'arka a matsayin ka na ɗan adam ka iya daidai za ka iya kuskure to wannan shine zai sa ko da an ce ka yi abu kaza ba daidai ba za ka ce na gode zan gyara shikenan to wannan abin shine ke sa ka kai ƙarya saboda kana so a ce lallai kai ne mai gaskiya Allah ka shirye da Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'un Allah kuma ka sa sun yi aiki da abinda suka karanta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda imamul muttaqi ne karantar da su saboda haka sun ɗabi'antu da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai a komai nasa da ɗabi'a murmushi da tafiyarsa da komai nasa idan suka gani sai sun koyi ai wani lokaci haƙoyewa maza Allah yake yi dan kada su ga wani aiki sai su yi to mu kuwa fa sai dai mu yi karatun mu zuba ilimin amma in aka zo wajen aiki aiki yayi gaba su mun yi yamma shine matsalar Allah ka shirye da mu ka ba mu iko gyara da mu ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lafiya أعوذ بالله بسم tattaunawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa lokaci nan masallaci shi kuma ɗana ne kuma jin zaɓe ne kuma ɗana ne alhamdulillah babban dakta kuma ne gabatar mana da karatu to alhamdulillah kadina ne inda kanina su sai da amma su kuma malin ne alasa albarka malam ka ba mu misali ka yi bambu a gidanka to ni ma na ga wani limamin malamin mu tashi makaranta da yaran shi anana kuma da matarsa mu dai ba mu san me ya faru ba mun gare ta fito ofis ta zauna yara suka je suka shiga mota tana zaune can sai uban tafiya yi sai muka ji na cewa hmm, zo mu je gida ko kuma bashi a nan muka yi haka muka dube ta muka ce mata ce ke ɗaliban mu ce wallahi in kika wahar mana da limani ya sa yin nabi aje aji sai ta kalkace da dariya ta shi shige mota to alhamdulillah a ga lura a ranar ce ba da sai mai da ita yarinya za ta mutu ya mu je gida ko ko bai shi anan kenan sai murmushi ta tashi da je gida eh. alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi karatun da mala ya gabatar mana Allah ya sa ya amfani mu duniyar mu da lahira shi kuma Allah ya sanya ladan wannan karatu na da mizanin alkhairin da ya da namu gabaki da idan sun rasu Allah ya gafarta musu Allah shi musu rahama in kuma ba su rasu ba to Allah ya sa adama da su lafiya a madadin jama'an wannan ga gaba gida to ta manyan mu da yaran mu kai mutanen ma unguwan gaba da muna gabatar da godiya ga malamin mu wanda ya gabatar da wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi kuma kamar yadda ya zo nan lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya waɗanda ma suka halarto mu nan su ma Allah ya saka mana da alkhairi gaba gida kuma Allah ya koma da kowa gidansa lafiya babban mu malam eh, da imam locus kuma wannan duk sunan ya riga ya samu a duk anguwa ma da gari gaba gida saboda haka shi ma muna godiya gare shi da ya bugo sama ko ya baro masallacin shi ma ya zo nan masallacin aka yi salla da shi Allah ya saka da alkhairi ah, dukkan jama'a mun gode mun gode Allah shi bai mai kama da wannan aikin alkhairi kuma Allah ya kai mu gobe lafiya a ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh